fa فأخذتهم الصيحة مشرقين sai wata tsawa mai tsanani mai halakarwa ta kama su yayin shigar su lokacin huduwar rana